zauna ko ki zo kin sheme ki kwanta kina tafaman bacci wallahi kamili na gaji ne wallahi ba ki da aiki da an magana sai ki kafa hujja da wannan cikin wannan cikin bai isa ya hana kiki wannan aikin da yake ba ka salalle banza ka salalle wabi ni ba zan dauki wannan shashancin da shirme ba ba wanda ya isa ya ce min wai wai dan saboda kina da ciki ba ki tashi ki je ki aiki ba shikenan sai ciki hana ki kuzari eh ba za ki motsi yadda ya kamata ba ki tashi ki girgiza jikinki Allah ka ya hakuri. ke ta shafa matan gaske tsalle suke suna darewa in suna da ciki ba abin da ba a yi da su amma ku da kunci sai ku zo kwanta wai ke mai ciki dala ma ki tashi jiki mutane yake ji ko Kamilu Nace Kamilu ni da kai nake Kamilu ba mutum ne ka matsa wannan yarinyar gidan nan kake gasa wa yarinyar nan a aya amma saboda rashin mutunci ba ka raga wa yarinyar nan ba duk da halin da take yanzu abin da zai faru shine uh, juna biyunta zai fita daga cikinta kamilu za ka dau abin da yake cikin ka. zai da jikin ka kai ma ka dana wata Cikina! Waya! Kamilu, menene wannan? Kamilu, cikina ne fa a jikinka ba. Wayo

Kamilu Ana a ciki. Ah, dole za a ba ka ɗauki ɗan mutum. Wai Allah. Wai ga Allah. Wai ga. Inna lillahi. Ana motsi ana motsi. Dan kama In kama me? Dan In kama ka ina. ciki. Ai. Wai Eh babban magana ya samu. Abin daɗi yake min. Daɗi, ka san me ake nufi? Daɗi nake ji. Yanzu idan ka gama wannan ibace ibatan da kake domin ni a nawa zamanin ba ihu nake ba ko ina ihu tashi za ka yanzu ka je bohol famfan nan da ke kofar gida mai tuka tuka ka je ka tuko ka cika min randa dan na ciki ma ruwan da ke cikin ma juyewa zan yi yanzu na daina shan ruwan randa ruwan rijiya ba na daina shan shi सन्नुपर्ने inda maka ka zauna nake ma zauna yau nan ne ko can to zauna Kamilu. Sannu. Allah dai ya raba lafiya. Allah ya raba ku lafiya. Wani irin Allah ya raba lafiya shi ma'u. Allah dai mai da shi inda ya fito. Ina? Jikinki mana. Ha kuma wannan maganar ai an riga an gama. A fa nan yake ya buƙaci ya koma can. Ni uwarsa kai ubansa. To menene a ciki? Dan ɗa ya buƙaci ya shaƙu da mahaifinsa. To Shema'u wannan ɗarkekin al'amari hmm. ban san ta inda ya shiga ba in ya tashi fita ta ina zai fito ai babu gurin fitarsa a jikina ta ina zai fito ba sani ba ko ma ta ina ne haka nan dai akwai matsala wannan abun ai ba san gurin sa ba kuma a akwai dai ba shi da hanyar fitowa wa gaya maka wayo Allah tun da ga ya shiga ai zai fito Shebawo dan Allah dan Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki gafarta mu ba mamaki idan kika gafarta min Shebawo abin nan zai fita ban taba ganin wani al'amari ba ko a tarihi Wayo. Kamila kenan. A'a, ni ba baka laifi ba, me ka maganin gafara? ɗa ne dai ni na gaji kai ma ka ɗauka <laughs> Allah in ka haihu sai kuma in duk ci gaba da rikewa mm, mm, mm, shema'u kyan ɗa ya ji ɗumin uwarsa tun a ciki ya fito kuma a ci gaba da renansa <laughs> wannan ɗan najin ɗan kwallo ne tun da zai ke ɗirkata sai buga ike ni tsoro na kai je ɗirkan mun koda <laughs> kwallo kuma to tabbas in ya tabbata haka ashe ba dan dai bane yan biyu ne kai Allah ya mana arziki ah! to ni bala bala kai ake buga ciki na ni na rasa kasa gane ma ina kansa yake ina kafafuwansa suke ban sani ba kan jariran ne ina kai yake ina kafa yake eh, tunda zake dukata in ji na in ji ɗaya na koda ɗaya na hanji hmm? eh ah, subhanallah sallallahu alaihi wasallam kasu kasumin na dai mun hanji hmm. <laughs> in sun zo fitowa sai a ran warware me a ciki kawai sarewa za a yi fa a warware hanjin a ciro dan aka maida maka shi are ba ka ke jin abin nan ni nake ji oh ni ba na ji ban ba san ma ana yi ba kenan ko ai kun sa ba shi ma okay a yafe mu malam kamil na da bukatar agaji a wallahi ga shi ma yana cikin agaji dan shi na kirje shi a kwance ko ya ne ne ka shafa haka kana jin masoyin ɗanka ai sai ya hakuri yau ne ya fito na rasa ai na kan sai ke rasa abuwa sannu kamilu allah ya ƙara sauƙi amin kamilu wanka maka ruwa ne don allah ka sha ka samu ka sa wani abu a bakinka ana buƙatar ruwan ɗaci ike mu inda da za a samu wani rijiya mai zartsi tunda wannan namu ba shi da zartsi ba na jin daɗinsa duk wani dan fata makota an samu maka agwaluma da dai za a samu min tsamiyar buri Kamilu tsamiyar buri ina zan wani samu tsamiyar buri yanzu ko za a samu min dinya dinya Kamilu ka manta yanzu ba lokacin dinya bane kai na lillahi wa ilaihi raji'un to Kamilu dan samu maka ya tsami in zuba maka ita a ruwa in baka ka dan sha wata ida za ta iya dan kawar maka da tsami tsami ba na bukata Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kowa kowa ne a gidan. ba gajiya alhamdulillah bacci kike ne a wallahi ba bacci nake ba na dan zaga ne to me gidan fa ah, yana yana lafiya ya fita kasuwa tun safe To kasuwa kuma to ainihin yau rabona da shi tun da muka yi sallama daga kasuwa kashe gari ban ƙara ganinsa ba yau ina lissafawa da yau kwana hudu ban sa shi a idona ba kwana hudu bai je kasuwa kuma kuma na buga wayarsa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 വാങ്ങല്ല വാങ്ങല്ല വാങ്ങല്ല